safiyar alhamis sha ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da sha shida ga watan mai shekarar miladiya ta 2019 wannan ne kasar na 218 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakar az-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziyya shaykh al-islam rahmatullahi alayhi littafin zazul ma'adi mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama komai da ruwanka ne dangane da tafarkin ma'aikin sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da dabi'unsa da tsarin rayuwarsa da yadda yake gudanar al'amuransa da kullata da mutane malamai suna jinjina ma ibn qayyim jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta akan littafin ne a halin tafiya inda yake kasar makka dan yin aikin hajji nesa da iyalansa nesa da tafansa Allah ya saka mashi alkhairi muna ci gaba da bibiyan al-imam ibn qayyim jawziya rahmatullahi alayhi a inda yake mana darussa akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama game da mu'amalarsa da kafirai waɗanda suke yaki da shi da waɗanda ya ba su amana da waɗanda aka kama a matsayin bayi da yadda yake mu'amalantan waɗanda suka karya alƙawari za mu tashi a inda yake cewa faslun wa kana hadiyuhu wa sunnatuhu idza salaha qauman wa ahadahum فانضاف إليهم عدو له سواه فدخلوا معه في عقدهم وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في أهله صار حكم من حارب من من حارب من من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه yace ya kasance daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da sunnarsa idza salaha qauman idan yayi alƙawarin zaman lafiya da wasu mutane wa ahadahu ya ba su alƙawarin sa fa mudaf ilaihim aduwwun lahu siwahu sai wasu abokan gaba daban waɗanda asali ba sa cikin waɗannan da aka yi alkawari da su sai suka koma suka shiga cikin wannan alkawarin suka goyi bayan kafirai ‘yan uwansu suka haɗa kai cewa su ma sun shiga cikin alkawarin fadakalu ma'ahun fi aqali suka shiga cikin abin da aka kulla wan ba fa ilaihi qaumun akharun kuma aka samu wasu mutane daban su ma suka shiga cikin ɓangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa dakhalu suka shiga cikin nashi alƙawarin sara hukmu man haraba man dakala ma'af. fi aqdihi min al-kuffari hukuma man haraba sai zama hukuncin wanda ya yaƙi abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗancan da suka shiga cikin alƙawarinsa to ɗaya da hukuncin asalin kafiran da aka yi alƙawari su hukuncinsu ɗaya da hukuncin asalin kafiran da aka alƙawari da su in sun yaƙi manzon Allah sallallahu wa bi hadha sababi ghaza ahla makka a irin wannan dalilin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaki mutanen makka fatuhu makka fa innahu lamma salahum ala wad'i al-harb bainahum wa bainahu 10 manzon Allah sallallahu alaihi a sulhu hudaybiya ya yarda da alƙawarin da aka yi tsakanin shi da kafirai mutanen makka cewa babu yaƙi tsakanin ni da ku shekara goma tawasabat banu bakr ibn wa'il sai banu bakar ibn wa'il sai suka zo suka shiga cikin wannan bangaren na ƙurayshawa suka shiga cikin alliance na ƙurayshawa fa dakhala fi ahdi quraish suka shiga cikin alkawarin ƙurishawa wa aqdiha da abin da ƙurishawa sun kulla wata waka tawasabat khuda'a su ma banu khuda'a su kuma suka bu fa dakhalat fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa aqdi suka shiga cikin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yarda da cewa su yanzu su ma suna goyen bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan sai zama bakar bin wa'in yanzu su ma sun yadda ba za su yaƙi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba har shekara goma su ma ku za a sun yadda ba za su yaƙi da quraishi ba ƙarƙashin haka kuma a ba za su yaƙi da bakar ba bakar ba za su yaƙi da za a kun ga ai tsakanin quraishi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a suka shiga bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu wannan alƙawarin da ke tsakanin manzon Allah da Qurayshawa ya lazumci kuza ya lazumci Quraysh da Bakr suka shiga bangaren Qurayshawa to su ma alƙawarin da ke tsakanin Annabi da Qurayshawa ya lazumci Bakr kuma ya lazimci kuza'a da suka goyi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta mun gani to abin da ya faru kenan Bakr ibn Wa'il kabila ce babba daga cikin kabilan Larabawa sunan su kenan Bakr ibn Wa'il ibn qasid ibn uh, suna cikewa suna cikewa zuwa ga uh, ibn hamdin ibn qusay suna daga cikin manyan kabilun rabi'a rabi'a babban kabila din nan wanda take da farki guda biyu manya sune bakr ibn wa'il da kuma taglib ibn wa'il waɗanda wannan kabilun guda biyu sune ƙwarafai jina sune fuka-fukai guda biyu na ƙabilan ah, bakr wa'id ah, rabi'a waɗanda suka yi yaƙi da junansu yaƙin da muka yi ishara nan da suna harbul basus ƴaƴan bafanu ne sun yi yaƙi sun karkashe junansu kafin musulunci ah, su ziru salim da makamantansu waɗanda wato su muhalli ibn rabi'a kenan da su shi jassas da makamantansu sun kashe junansu ba ɗan ƙanƙani ba Allah shi kyauta kuma bayan musulunci sun yi musulunci aiki sosai sun yi jihadi su ne masu kafa wani gari a ƙasar iraki bayan an yi fatu zamanin na umar mai sunan garin kenan diyaru bakar diyaru bakar wanda a yanzu garin babban birni ne daga cikin jihohi a ƙasar turkiya kuma har yanzu sunan shi kenan diyaru bakar daga baya bayan an yi alkawari a kowane zaman sulhu da aka yi da rarraba ƙasa tsakanin turawa da turkiya sai yankin ya fada cikin ƙasar turkiya sunan shi kenan har yanzu kuma diyaru bakri wallahu a'lam su ko su ne kabilan kabilan banu am ibn Luhai. wanda asalinsu daga cikin larabawa ne al ko kuma muza suna daga cikin manyan kabilun larabawa wanda asalinsu daga yaman ne ah, din aka ce kabilar larabawa, asalinta daga yaman ana nufin kabilun ah, can larabawan yaman waɗanda suka watsi bayan sailul arif bayan an yi wannan wato ambaliya da saddu ma'ari wanda eh, dinnan dam na garin ma'ari na ƙasar saba'i ya yi musu kamar da Allah ya ba labari da ƙarƙana da saba'in shi ga kare aya ta duniya tana daga cikin ƙabilun da suka watsa duniya bayan wannan lokaci. kamar yadda su kansu ausu da khazraj su ma suna daga cikin waɗanda suka gudu suka bar wancan garin bayan Allah ya musu wa baddallahu bi jannatayhi dinnan ah, za a yi samun bayanai akan waɗannan kabilu da tarihinsu da asalinsu a ah, littafin al dubab fil ansab da kuma littafin ainihin wato a ah, qala'idul jaman fi ta'arifi ƙaba'il zama na alimamu Alƙalƙashin biyu mai iqdul fari asali ma'anan lafazin shi shine huza'a ma'anarsa wanda ya bar garinsu su bi ma'ana kharaja wa taraka qaumahu to daga nan suka samu sunan saboda wancan guduwa da suka waɗannan kabilu manya guda biyu sai bakr ibn wa'id sai suka koma ɓangaren quraish su kuma khuza'a suka zo ɓangaren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa dakhalat fi aqdi suka shiga cikin fi ahadi fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa aqdi suka shiga cikin tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da alƙawarin sa thumma adat banu bakirin ala khuza'a fa bayyata to sai kuma su bakr ibn wa'il sai suka je suka yi ta'addanci ga kuza cikin dare suka sammatse su cikin dare suka kai musu farmaki wa qatalat minhum suka karkashe su wa a'anatuhum quraish fil batil bis silah quraishawa suka taimaka musu ta bayan kasa suka taimaka musu da makamai zamu zo mu ji a gabashin insha Allah suka ba su makamai suka taimaka musu da wasu mazaje da wasu bayanai na sirri su kuma suka kai hari zaka yanzu quraish ba su kawo manzo Allah sai sun farmaki ba amma waɗanda suka shiga sun goyi bayan Quraishi sun kawo waɗanda suka goyi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farmaki da ka kenan wannan ya zama dalilin cewa to an karya alƙawarin da aka yi fa adda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uh, quraishan nakidina lil ahd bi dalika sai manzo Allah ya lissafa quraishawa a matsayin cewa sun karya alƙawarin. za mu zo mu ji haka tana faruwa shawa dama sun san abin da suka yi suka yi maza suka tashi ɗan saƙo su abu su fiyana cewa timar maza su je madina a je a faɗa manzara sa sama uzuri cewa wala su ba san an yi ba kaza kaza kaza Allah ya tuna sai ba ba wani uzuri ko daga kun yi laifi ku jira kawai abin da zai biyo baya nan koyi ta da rundina shine dalilin fatu makka wastajaza ghazwa bani bakr wastajaza ghazwa bani bakr ibn wa'il li ta'dihim ala hulafa'i ya kuma ƙurashawa kuma sun goyi baya sun yi ijaza sun tabbatar da yakin da bakar gunuwa in suka yi su da haka manzala sai sama ya halasta wa kanshi ya kasu saboda sun yi ta'adda akan hulafa wata jaza gazuwa bani bakar manzala sai sama ya halasta wa kanshi ya kan bakar gunuwa in ta'addihim ala hulafa saboda sun yi ma abokan alkawarinsa mutanensa waɗanda suke goyon bayan shi sun yi musu wato ta'addanci wa sai a ti bikirul qissati insha Allah ta'ala za a zo a ambaci wannan labarin a can gaba in Allah ya su. malam ce wa bihadha afta shaykhul islami ibn taymiya bi ghazwi nasara al-mashriq lamma a'anu adu muslimina ala qitali da haka ne ibn taymiya rahmatullahi alayhi ya ba da fatwa in ji malam ibn da la bi ghazwi shark, domin yaƙan kiristocin gabashin duniya kiristocin da ke ƙasashen larabawa ƙasashen sham falastinu da suriya da makamantansu lamma a anu musulmi na alaƙita ne yayin da suka taimaki abokan gaban musulmai su ne tatar suka taimaki tatar kan musulmai suka ba su bayanan sirri suka dinga haɗa alaƙa ta ƙarƙashin ƙasa da su suka nemi su kawwana su wato alaƙa wadda take mai abin nan triangular tsakanin turawan yammacin duniya mutanen ispaniya andalus mutanen crusade ali masu alhurmus talibiya da su kuma su wato su hulaku waɗanda su kuma su ne mongolia kenan ta ta da su turawan da suke zaune a cikin ƙasashen musulmai kiristoci waɗanda sai suka bayyana su kaman alal hiyar kaman ba ruwansu kaman yan ba na amma ƙarƙashin ƙasa su suke aika musu da bayanan sirri suke gaya musu halin da musulmai ke ciki suke haɗa musu abin nan makamai kuɗaɗe wanda za a je a sai makamai kullum akwai sufara akwai ambassador ɗan saƙo tsakankaninsu to da asiri ya tona aka gane haka shi ne sai ibn taymiya ya ba shugaba na wannan lokaci na mamalik fatawa akan cewa jinin su ya halatta za a yaƙe su domin sun karya alkawari fa amadduhum bil mali was silah kajima suka dinga taimakon su da dukiya da makami wa in kanu lam yakhzuna wa lam yuharibuna amma da aka zaƙin su ba ruwansu ba su sa hannunsu ba ba su yaƙi musulmai ba wara ahun bi zalika na ƙi na lil'ad ibn taymiya yake sun karya alƙawari kama na kada quraishun adan nabi sallallahu alaihi wasallam kama inda quraishawa suka karya alƙawari bi i'anatihim bani bakr ibn wa'il ala harbi hulafa'i yayin da suka taimaka wa banu bakr ibn wa'il akan yaƙan abokan zumuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan alƙawari fa kaifa idza ana ahlul zimmatil mushrikina ala harbil muslimina sai na kuma ga idan aka ce wato ahlul zimma kafirai wanda suke cikin aminci a ƙasar musulmai su ne za su sai mushrikai yaƙan musulmai wajibi ne su ma a musu hukunci irin wannan don haka ibn timiya ya bada fatwa akan haka kuma akan haka aka gudanar da hukunci a kansu wallahu a'lam faslun wa kanat ah, Wakanattakudun wa'alaihin, rasuluhu, a Adaa'ihin, Wahun'ala, Adawanihi, Bala, Yuhi, Juhum. Wala ya kutu ne. Man Allah S.A.W. ya kasance a 'yan saƙo. Matanjoji sukan zo gare shi daga abokan gaban shi. Wahun'ala Adawanki suna cikin gabar da shi za su zo da baƙar gaba fuska su da maganarsu da take-taken su alamta cewa makiya ne kafirai ne wala yi ba ya firgita su ba ya tsoratar da su ba baya ah, wulakanta su wala ya yaqtuluhum kuma ba ya kashe su walamma qadima alaihi rasula musailama al-kazzab yayin da 'yan sako guda biyu suka zo masa daga gun katan kafirin ma, babban makaryacin nan وهما ان bin عبد الله بن اللو بن akwai وابن اثاري سنن كنا اخوي عبد الله ابن اللوقه وكما ابن اثار كما ده الامام ابو suka fitar da limamu abu dawud da tsayari haka da limamu albayhaqi a cikin dalailin nubuwa a shekul albani ya hassana wannan riwaya da kuma da bayani akan wannan saƙo da waɗannan wakilan kafirci suka kawo wanda shugabansu yana da da'awar annabta sai ta ƙarya su kuma suna bin shi akan wannan muguwar da'awa suka zo qala lahum manzo Allah ya ce musu fa ma ne antum bayan da suka ci ga sako mun kawo maka ya Muhammadu daga musailama annabin Allah suka faɗi wannan muguwar kalma a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu fa ma ne antum to kuma me kuke shi kuma kun yarda shi annabi ne qalu naqulu kama qala suka ce duk abin da yake faɗa mu ma aqida muke haka kafirai ne waɗannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace laula anna ar-rusula la tuqtalu da darabtu a anaqakum da ba dan ba a kashe manzanni ba da na kashe a lokacin kuma shi ma ya kashe dan sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma zalabi bai mai mishi da irin wannan ha'incin ba bai mishi da irin wannan wato rashin gaskiyar ba wannan ita ce sunnar yaƙe-yaƙe a duk duniyar yaƙi fajarat sunnatuhu Allah yi kusalar su rasulu sai manzo Allah sai sami gudanar da sunnar sa a matsayin ba a kashe ɗan sako al-imam Abu Dawud ya fitar da wannan riwaya har ila yau da Ahmad kamar da muka ambata daga sahabi Ibn Mas'ud haka nan da kuma Nu'aym Ibn Mas'ud al-Ashqi shi ma ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi da isnadi wanda yake kyakkyawa insha Allah don haka wannan ita ce sunnar mu'amalantar manzanni duk yake su kafirai ba sa rike wannan amana suna cin irin wannan amana amma abin da kamata kenan kamar da Limamin Sarafi yake cewa a cikin littafin shi Al-Mabsut yace idan aka samu kafiri harbi idza wujida al-harbi fi bilad al-muslimin idan aka samu harbi fi dar al-islam ya shigo kasan musulmai aka tambaye shi me ka zo yi fa qala ana rasulu malikina shi ni dan shi shugaban mu ne yace wa akhraja risalatan yamna wasiqa faqad amina za a yi shi ko kuma ya faɗi lafazin da aka ce mishi ya faɗa ba ma sai ya je gaban shugaban ba a duka al'umma za ta kyale shi yana da yancin ya walwala za a bashi masauki za a bashi abinci kuma idan ya gama kawo sakon shi za a fitar da shi har zuwa inda yake cikin amincinsa to da idan ba a bar ɗan sako sun kai sun kawo ba to ba za a samu alaƙar diplomasiya da fahimtar juna da karɓar jiziya din ko karɓar addinin ko kuma a san shi za a cike zuwa ga yaƙi ba amma su kafirai ba sa kula da wannan za mu zo mu ji suna kashe manzanni da zarar sun sun kawo su saƙo sai su kashe su to da haka a cikin musulunci ana bai wa 'yan saƙo dama su shiga su fita duk garuruwan da suka je duk inda suka zo ba a musu wulaƙanci ko a kashe sai dai idan aka ga wata maslaha akwai matsala da aka iya sa a kashi mu kiyaye wannan domin yaƙi ɗan zamba ne kamar yadda ya faru mun karanta a baya a yakin ainihin jaru da aka yi tsakanin musulmai su ne daular mamalik ta misra da kuma su su hulaku waɗannan kafirai ta lokacin da hulaku ya ci bagadaza da yaƙi sai ya zama ya tsorata dukkanin duniya kowa na jin tsoronsa don haka sai zama yana yin gatsarsa yana yin izgiri yana rashin mutunci idan ya turo 'yan saƙonsa idan suka zo gun wani sarki wanda a ara al'adu na duniya sun hukunta ko da ba ka da wala'i da wannan sarkin wancan sarkin shi kake da wala'i da shi ko wancan kwamanda wannan abokin gabanka ne idan ka zo gaban wannan sarkin za ka girmama shi da gwargwadon abin da mutane su girmama shi ko abin da ka iya Za ka kira shi da mai martaba ko maulana ko ya sayi ko ya ra'isa fulan da makamantansu kamar yadda zamu gani a wasu manzo Allah sallallahu alaihi sama, akwai wannan girmamawa za a baka girman da is due to you ɗan sabo da su za su suka takatu su da suka ga sun ci nasara kan daula mafi girma a duniya a lokacin daulatul islamiyya ta Bagdad, su sai suka ga sun samu yancin da za su yi wa kowa wulakanci da idan aka turo su gari idan suka zo kawo sako za su zo ne bayan wasiƙa ta ɗauke da maganganu na cin mutunci da rainin hankali sannan kuma za su zo ne da izza da rashin tarbiyya alal misali za su taho da dawakan su shigo har cikin fada a cikin fada wani sarki idan suka zo kuma za su dinga nuna su wasu isassu ne sun fi ƙarfin kowa za su faɗi maganganu na sarrai kuma har a ciki za su lissafa irin masaukin da za a ba su kwana da irin abincin da za su ci kamar su ne da gari ba baki ba to da suka yi irin wannan rashin mutuncin a zamanin shi wannan sarki da ake ce ma abin nan al'amiru aibak sai ya tambayi malamai su izirin dan abdulsalam a lokacin wanda shi ne babban malami a wannan zamanin da ke ba da fatawa me yake gani game da waɗannan gashi musulunci ya ce ba a kashe manzanni amma waɗannan manzannin fa sun abinda suke ya wuce haddin ɗan sako kamar su ma sun kawo farmaki ne dan dan sako aikin shi kawai zai kawo sakon shi a mutunce ya koma su kuma sun zo suna kai wasu abubuwa wanda yanga ba ɗan sako bane kare ɗan firgita mutane sun zo ne da niyyar su goma ko su ashirin yanzu su sanya tsoro a cikin mutane da kafin rundunar ta zo cike nan kowa ya firgita kuma wasu wasiƙa ma cewa take kai ku sallama mana garin nan ko kuma irin abin da ya faru da mutanen iraki da sham ya faru da ku sai sai shi izini ne ba da fata ce to ina ganin ranka da kana ya ɗaukar matakin da ya dace da wato dabarar yaƙi haka ya ce mashi kana iya ɗaukar duk abin da kake ganin ya dace da strategy na yaƙi shi ne sai ya sa a kama su gaba ɗaya a kashe su su wannan 'yan saƙonni an ce su goma sha shida ne duka aka kashe su aka cire kawunan su, aka tsira akan mashi mashi aka je aka yi aka yi jerin su a bakin gari kamar da kaga ana jera fitilu na yan gayu irin a cikin akan akan titi haka aka je aka jajjera kansu aka jajjera kowa aka mishi ladan wani dan wani wani dan wani aka musu haka aka aika da wasiƙa kuma cewa muna nan muna jiro to kaga wannan ya saba wa asalin abin da yake amma siyasa da dabarar yaki ta halasta ana iya haka ina fata mun fahimci wannan dan haka ba wai kawai haka nan dan kafircin da dan sako yake akai ko kuma rashin fahimtar juna da shi sai sa a kashe shi ba. to har a yanzu ya kamata mu fahimci wannan ba a mahallin yaki ba ma tukunna ko da a mahalli na rigingimu na tsakankanin mutane alal misali a ce kana da wata mata da kuke faɗa da ita kuna wani rigima a san a ɗabi'ance ‘yan uwanka za su goyi bayan ka ‘yan uwanta su goyi bayan ka ba ka ke ba ba wanda ke goyon bayan gaskiya kowa kawai na shi ke goyon baya to idan a cikin wannan rigimar aka turo wani kaninta ko wani kawunta ya zo don magana don bayani to kai da aka zo gurin ka ɗinka namijin ko amma matsayin ka na dattijo mai wakilta wannan bangaren bai halarta ka yi mishi wulaƙanci ba daidai ba ne kar ka ɗauki wannan fushin asalin rigimar da ke tsakankani ka ƙi sauraron saƙon da wanda ya kawo haka yaron alƙali da ke kawo saƙo na sammaci da ake cewa da hausa idan ya kawo maka ba ruwanka da shi shi ba ruwan shi ɗan saƙo ne kawai ka yi haka koda wani da aka yako shi da saƙo ya gaya maka saƙon na cin mutunci wani ɗan siyasa ko wani abokin hamayya ya aiko shi da wani sako wanda a cikin sakon kana ganin akwai cin mutunci tunda dai aiko shi aka yi idan kana da sako kai ma sai ka bayar amma kanka mishi komai ina fata mafi yanzu wannan jama'a kuma idan aka ga wato wani wanda ana tunanin abokin hamayya ne a irin haka ya shigo bangaren da ba a shiri shi to da halarsa a cin mutunci shi ko da ganin shi kaga waɗannan abubuwan yana da kyau mu kiyaye na san a aikace kiyaye suna da matsala saboda mutane suna bari atifarsu ta galabaici hankalinsu wato emotions ɗin mutane suna galabaitar tunaninsu da iliminsu da hankalinsu a lokacin da suke cikin fushi shi sa kamar yadda psychologist suke faɗa cewa duk hukuncin da ka yanke a cikin fushi akwai tendency sai ka yi nadama a kan shi inda kana da hankali da basira ka bari cikin fushi ka yanke wani hukunci to sanda duk ka dawo kana tsu sai ka yi nadama wannan hukuncin cewa ba ka yi kamata ka yi shi ba saboda da wuya ka yanke shi da adalci yana da matuƙar wahala zai zama akwai aƙifa a ciki akwai galaba ta wannan fushi da ke tunzuro ka da kumburar da zuciya ka take za ta hana kai hukunci da adalci kawo a tsakanin yaran ka a makaranta ne kai alƙali ne kai shugaba ne kai mai kula da wata harka ne kai jami'in tsaro ne in ka ke hukunci a bisa fushi za ka tara cewa lalle akwai akwai wundo na nadama a sa Allah ya kare da haka a takaice yayin wa masu albarka ka'idar shari'a musulunci da kuma ka'idar duka a arab na yaƙi na duniya shine ba a kashe ɗan sa to haka kuma ko da a cikin civilian eh, bin nan eh, eh, atmosphere wato inda ma ba yaƙi ake ba ba daidai ba wanda ya kawo sako a zarge shi da asalin sakon wa kana hadihu aidan sallallahu alaihi wasallam Allah yahbasa yahbisa rasula indahu idza ikhtara dinahu manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance kuma idan aka aika mishi da wani dan sako idan dan sakon ya zo yayin jawabi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mayar masa ko ya sanya wani ya mayar masa sai dan sakon yayin sha'awar musulunta ya ji daɗin musulunci sai ce na tuba na musulunta to za Allah sai sama ba zai rike shi ba ce duk da ka musulunta ka koma mutanen ka je ka kai musu labarin saƙon da aka ba in ya so kana iya dawowa Wani daga cikin adalcin manzo Allah sallallahu da littafin fala yamna'uhu min al-lihaqi bi ba zai hana shi komawa gun mutanensa ba bal yarudduhu ilayhim zai mai da shi zuwa gare su kama fala abu rafi'in ba'athatni quraishun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam falamma atituhu waqa'a fi qalbi al-islam abu rafi' yake bada labari radiyallahu anhu yace quraishi suka aiko ni gun manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yayin da na zo sai addinin musulunci ya darasa a zuciyata sai Allah ya kimsa mishi san shari'a fa qultu ya rasulullah la arju ilayhi yace ya manzon Allah ni fa ba zan koma ba na tuba na musulunta fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni la ukhisu bil ahad inni la ukhisu bil ahad wa ahbisu al burad irji ilayhi fa in kana fi qalbika alladhi fihi al ana farji annabi alaihi salatu wasallam yace inni la ukhisu bil ahad ni bana yin bana tozarta alƙawari alƙawari ne tsakanina da su cewa duk wanda ya zo mai musu da tozarta shi wala uhbisul burs ko da babu wannan alƙawarin domin a lokacin ana tsakankanin wannan hudunar ko da babu wannan alƙawarin ni kuma bana rike yan sako hab al-burj shine wato abin nan ar-rasul allazi ya'ti bil bari to jami sai a ce al-burj sakonni bana rike yan sako irji ilayhi ka koma zuwa gare su fa in kana allazi fi qalbika fa in kana fi qalbika allazi fi al idan wannan abin da ka jina halawatul iman na daɗin imani na san imani mahabbatul iman idan ka sake jin shi bayan ka wato ba wani abu ne abir ba kawai ya tabbata a zuciyarka ya istiqrari kana son musulunta farje sai ka dawo daga baya wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi al-Imam Ahmad daga sahabin shi Abu Rafi'in da isnadi tabbatacce la ukhsi kuma yadda muka ambata ma'anar shi la ukhsi la anqudu wa la al-ahd قال أبو داود وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wannan ya faru ne a daidai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sharkanta musu wannan ainihin shar'i an ya rudda ilaihim man ja'a min ya mayar musu wanda duk ya zo wajen shi daga wajen su a Hudaybiya kenan da aka yi wannan sulhu wa in kana musliman ko da musulmi ne wa amma al-yawma amma a yanzu fala yasluhu hadha wannan bai dace ba a mai da musulmi zuwa gurin kafirai intaha maganar ta kare asalin hadisin game da muka ambata imamu abu dawud ya fitar da shi haka imamu ahmad haka imamu abu abdullahi da hakimun nai saburi haka imamu abu abdurrahman an-nasai a cikin as-sunan kubra insa haka ibnu hibban a cikin sahih dinsa da isnadi tabbatacce wa fi qawlihi la ahbisu al-burda ish'arun bi anna hadha hukmun yahtassu bir rusuli mutlaqan wannan da yace la ahbisul burda bana rike yan sako a cikin wannan akwai nuni zuwa ga cewa wannan hukuncin ya ke yan sako ne su kadai wa amma radduhu liman jaa ilaihi minhum wa in kana musliman amma mayar da wanda yake ya musulunta zuwa ga kafirai fa hadha inma yakunu ma ashar wannan sai idan an yi sharadi amma ba wannan sharadin ba ba za a mayar ba kama qala abu dauda kamar da abu Dawuda ya faɗa wa amma rusulu falahum hukmun akhar su yan sako suna da hukunci na daban ala tarahu la yata'arradu li rasul lam yata'arradu li rasulai musailama wa qad qala lahu fi wajhi kai baka ga yadda ya kyale yan sakon musailama ba duk da yake kuma sun ce mishi ido da ido suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi suka ce suka ce da shi nashhadu anna musailamata rasulullah suna shaida cewa musailama makarecin nan wai manzon Allah ne amma da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi wa kana hadihi wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam anna a'da'ahu idza ahadu wahidan min ashabihi ala ahadin yana daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna a'da'ahu cewa abokan gabasa idza ahadu ahadan min almuslimina min ashabihi sun yi mu'ahada sun yi alƙawari da wani daga cikin mutanensa ala ahadin akan wani alƙawari la yadurru bil muslimina wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa wannan alƙawarin ba zai cutar da musulmai ba min ghairi ridahu amma kuma sanda aka kulla alƙawarin babu shawarar ta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amdahu lahu sai gudanar musu da wannan alƙawarin kama ahadu huzaifata wa abahu al-husaila alla yuqatilahum ma'ahu sallallahu alaihi wasallam kamar da suka yi alƙawari da huzaifatu ibn al-yaman da baban shi husayn a cewa su biyu ba za su rantse da Allah ba za su shiga yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai da kafirai abada ba hadisi ne wanda alimamu Muslim ya ruwaito yace fa lahun zalika manzara ta yi sama ya gudanar musu da wannan ce ba komai wa ma ya ce da ku zai shi da mahaifinsa in sarifa ku koma gida Na fi lahun bi ahadi idan kun yi haka mun cika musu alƙawarinsu wani wa nasta'inu Allah alaihi sai mu nemi taimakon Allah a kansu. al Muslim fitar da wannan hadisi a cikin kitabul jihad inda ya mushi babul wafa'i bil ahad daga Huzaifa ibn al-Yaman huzaifa ibn al-yaman sunan shi huzaifa ibn husayn kamar da kaji ibn jabir ibn rabi'a ibn amr ibn al-yaman yaman din kakan shi ne na can sama amma sai shahara ana ce mishi asalin su yan kabila abd abd kabilan su anna su su an na shaddad kabilan su uh, waɗannan uh, mayaka sojoji abin da ya faru a lokacin da ƙurai shawa suka fito za su zo badar su kuma sun fito daga su za su zo madina su musulunta sai shawa suka kama su suka ce da su inna kuma turida ne muhammada za ku je gun muhammadu ne ku da suka ce ma nuridu illa na madina mu ba kun shi za mu je ba amma dai garin madina za mu je su suka ce to za mu sace ku amma da sharafi za mu je mu yaƙi da annabi muhammadu ne amma kar mu gan ku a cikin wannan rundunar idan ku yi da wannan sharafin mu sake ku sai suka ce sun yarda da suka zo madina suka musulunta suka faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru kuma suka yi shiri suka yi niyyar karya wannan alƙawarin suka yi shiri suka zo fagen fama suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji kaji abin da muka ga wa Qurayshawa amma ba mu faɗa dan mu cika alƙawarin ba mun faɗa ne dan mu tsira da ranmu duk da haka sai manzo Allah ya ce a ku koma gida ku je ku zauna a Madina ku ban mu da su a cika musu wannan alƙawarin za mu nemi taimakon Allah a kansu ko babu ku za mu ci nasara a kansu insha Allah wannan yana daga cikin cikar mutunci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cika alƙawarinsa malamai sun yi maganganu a fitar da fiqh shi Huzaifa kan shi roto wannan yace dalilin da ya hana shi zuwa Badar ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya koma gida saboda wannan alƙawarin wannan yana nuni zuwa ga halaccin yin ƙarya dan mutum ya tsira da rayuwarsa a yaƙi ne ko kuma a muƙaddimar yaƙi ko makamanci haka to in ya halarta a yi ƙarya zai iya halarta a yi watan abin nan kenan shaguɗe ko jirwaye da ake cewa kamar da annabi ya ce ma da aka tambaye su shi da abubakar ko ya ce za mu zo mu je a gaba ya ce na hannu min ma'i mu daga ruwa ne aka ce ku daga ina lokacin da suka tafi ɗin nan za a yaƙin badar za mu zo mu je insha Allah ya ce na hannu min ma'i mu daga ruwa ne tunda ai wa Allah mai al-ma'i shi in hai su suna so su je ya faɗa musu garin da yake su gane ko waye shi kuma dan sawakan waye shi ke musu nanu min ma'i kaga wannan ta'arifi to in ya zama ƙarya ma ta halasta dan ka tsira da ranka hannun kare, ya halasta kuma kai ta'arifi kamar yadda ya faru da ainihin wato Ammar dan yajin shi ba ma yi ba annabi ya rasa mashi faɗi kalmar kafirci kamar yadda zamu ga mu je faru da Muhammad ibn Maslama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su go ahead cewa su yi ƙarya a yaƙi lokacin da ya tura su kashe wannan babban kafiri daga cikin Yahudawa shine Ka'abul Ashraf Ka'abul Ashraf zamu ga mu je bayani akan insha Allah sannan kuma yana nuni zuwa ga muhimmancin cika alƙawari ga duk wanda aka yi masa wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula ka duba ga alƙawari da na kafirai kuma ga sunan a fagen fama amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cika musu al-Imam an-Nawawi yace wannan alƙawarin fa da asali bai wajaba a cika ba za a iya karya wannan alƙawarin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ganin cikar mutuncinsa da darajar addinin shi ne cika alƙawarin komun yaya ya zama ya cika alƙawarin ya fi masa alkhairi fiye da karya shi duk da yake kamar da yake cewa irin wannan a fagen jihadi ya halitta a karya irin wannan alƙawarin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga dacewa karyawa ba da haka sai wannan ya zama shine sunnar ta game da cika alƙawarin da aka yi makafirai idan wani ya ɗauko wani alƙawari a madadin musulmai dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan alƙawarin in an cika shi babu matsala to zai a iya cika shi amma idan ya ɗauko wani alƙawari wanda yake yana da matsala cika shi to wannan ba za a cika shi fasdun وصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين على أن من جاءه منهم مسلما رده إليه ما لا يتشقى وتقبع من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا يسله لقريشا وأكم za a daina yaƙi tsakanin shi da su babu yaƙi shekara goma kamar yadda ya faru za mu zo mu ji ita ce kissa ta hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi umara mutanen maka kafirai suka ce ba zai shiga gari ba aka yi tija tija tija daga ƙarfi ne aka zauna aka rubuta wannan sulhu wanda a cikin sa akwai maganganu da dama waɗanda a lokacin musulmai suna ganin wulaƙanci ne aka yi musulunci kuma ya karba amma shi manzo Allah sallallahu salama cikin hikimar da Allah ya bashi da abin da ya kimsa masa na ilimi da wahayi da Allah ya masa sai ya karbi wannan hukunci-hukunci. kuma ana hanyar dawowa Allah ya saukar da inna fatahana laka fatahan mubina har su Umar suna cewa to mu dai ba mu ga fatahu mu dai ba fituhu muka gani ba wahala kawai mu amma kuma sai wannan abin sai juye zama da gaske shi ne fatuhu wannan sulhu da gaske abin da aka rubuta wanda a lokacin sahabbai sun ganshi a matsayin wulakanta musulmai cewa duk wanda ya tuba daga cikin mutanen garin makka ya shiga musulunci ya zo madina to za ka mai mana shi saboda mu ne asali haka suka ce su ne asali da haka duk wanda ya zo makka ya tuba ya zo Makka za a mai da shi duk wanda kuma ya rida daga madina ya dawo makka shi ma ba za a mai da shi ba shi ma ya dawo asali <laughs> Ka ji azzalimai haka suka tsara wannan zalunci wa man ja'ahum min indihi la yurdunahu ilayhi wanda kuma yazo daga wajen ka mu ba za mu mai da shi ba haka al-imam al-bukhari da wannan dogon hadisi a cikin kitabu shurut na sahih al-bukhari karkashin babu shuruti fil jihad wal musalaha da kuma imam muslima ya fitar da shi hadisi ne sanan ya kare imam abu dawuda da haki dukkanin su sun fitar da wannan hadisi ta hanyoyi mabambanta daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda suka ce kuma wa kana lafdu amman fil rijali nisa lafazin cewa za mu dawo maka da su zaka dawo mana da su mu kuma ba za mu dawo maka da su ba to lafazi ne aka amfani da shi ga magari wanda yake nuni zuwa ga da mata da maza duka wanda ya musulunta mace ne ko namiji za a dawo da shi duka wanda ya rida mace ne ko namiji ba za a dawo maka da shi ba fa nasakha Allahu zalika fi haqqin nisa da Allah ya zo sai Allah ya warware wannan hukuncin amma ta haƙƙin mata wato yadda hikimar take shine Allah subhanahu wataala ya manzo Allah sai alaihi wahayi cewa idan mutum ya shiga musulunci ko da an mai da shi makka mai da shi maka ba zai cutar da imaninsa ba inda imani ya riga ya karasa su a zuciyarsa ba ku ba wanda ku duk har ya iya yin ridda to bai da amfani a madina ya kuma wajen sa ko mun gani to amma ga haƙƙin mata fa to mata wannan hukuncin bai shafe su ba saboda su suna da rauni kuma almar'atu ala dini khaliliha wa dini qaumiha da ka su sai Allah ya saukar da ayoyi da suka yi bayani akan banda mata shine cikin suratul mumtahana fadan Allah ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu mubayi'atu fam muhajiratun tahiluhunna Allahu a'lamu bi imani idan mata suka zakke muku daga makka muhajiratun sun hijira muminai sun hijira mata fam tahiluhunna ay musu jarabawa a tambaye su game da imanin su game da sun da Allah sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafirce ma da da lata da uzza fa in Allah kuma yace Allahu a'lamu bi imani Allah ya ga Allah ya ga dama sai mu sai muku wahayi kawai ce mu'minai ya satisfying imaninsu amma kamar yadda Imam da yake faɗa wannan na daga cikin dalilai akan Allah ya baiwa mai hukunci damar yi kokarin gano gaskiya da Allah ya ga dama a lokacin sai ya ce in sun zo sai a fara ce da wance da wance ai wance ai wane musulman kwarai ce da aka ta wance da wance ƙarya take yi a kora ta ta koma amma sai Allah ya ce famtahiluhun ku jarabce su Allahu a'lamu bi imani Allah ya fi ku sanin imaninsu fa in alimtumuhunna mu'minatin idan daga baya kuka iya establishing cewa muminai ne sai Allah ya ce fala tarji'uhunna ila al-kufar to kajin da Allah ya soke wannan hukunci game da mata kar a mai da su wurin kafiri saboda ka'ida la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum mace musulma ba ta halarta kafiri ya aure ta ba kafiri bai halarta a bar shi aure mace musulma ba sabanin wato wasu addinai da suke ganin halarci ko kuma wasu tarbiyoyi da ko wasu abin nan anan nake so na faɗa mana cewa a nan ƙasar jama'a a yanzu ana yekuwa musamman a kudanci da sauran wuraren da al'adu suka cakudu inda ake zaman bariki zaman birni za su ga mutane ba su damu ba aure musulma ta aure kirista sun gaba wani abu da ka ji ƙasashen yarbawa a kudancin najeriya kudu maso yamma ko irin ƙasashen taraba ko benue ko can east wurin wurin zai inyamari za ka ga irin wannan kwama talar wani lokaci ya anan arewa ma za ka ganta tsaye wa haka kika ga musulma ce amma kuma mijinta kirista kuma har suna suna tunkiya cewa wasu sun fahimci juna to addinin Allah ya hana addini bai daba. Allah da ya fi kowa sanin kanshi ya hana ya ke musulma ya ku waliyan musulma Allah wannan auren bai dauru ba bai dauru ba dama can bala na a cewa sai an sai an yi faskul idan kuma akwai alƙali na musulunci ko gwamnatin musulunci ta sa abin take kamata ya hana irin wannan auren bi halarta wala ji ila irin kufari la hunna hillul lahu wala hum yahilluna lahun Allah ya ce wa atuhum ma ma ku ba su abin da suka ciyar idan kafirin da ke makka mijin wannan mata da ta musulunta ya biyo sawu ya ce bai yadda ba sai an biya shi compensation na matar shi sai aka ce wa atuhum ma anfaqu anan ma yana daga cikin hanyar jarabta sai a bata zaki zaki ba mijinki ki kuma kafirci ko kina na kan musulunci da zaba musulunci sai a bashi nafaka na abin da ya ciyar na bukatun rayuwarta ba wai ka dakon misali kai ba a bashi za a ɗauki kuɗi mai yawa a bashi bargwadon abin da aka ga ya dace wala juna alaikum Allah ya ce an sanki hunna idza atitumuhunna ujurahunna ko wala kube ita mil kawatir babu laifi akan ku idan suka gama idda su waɗannan matan ku aure su bayan kun ba su sadakin su amma Allah yake kada ku yi ruko da igiyar kafirai ma'ana sai wancan auren ya warware ta hanyar ta yi istibra'i domin da zaran ta ta auren ya mutu to amma ragowar warware shi fa sai ta yi istibra'i shine ma'anan wala tumsiku bi ihkamil kawatir kar ku riko da igiyoyin mata kafirai idan tana wato musulma a soyi kafira ba ta ba ta zauna kasan musulmi ba kafira mushrika ke har sai in ta musulunta ta musulunta yi istibra'i shine ma'anar wa ujura ujurahunna wala bin alaikum an tutuhunna idza tusmuna ujurahunna wala ha na wali yasalu ma na'am wal yasalu ma anfaqu shine cikon ayako ko wala yasalu ma anfaqu zalikum hukmullahi ku bainakum suma suna da yancin musulmai a cikin ku idan wata matar shi ta kafarta ta gudu ta kuma cikin kafirai yana da yancin ya tambayi gwamnatin musulunci ko ya tambayi waliyan wannan mata su dawo mashi da dukiyarsa wani yasalu ma anfaqu zalikum lahi. يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاقبتم هذا Ko أنا جيو zama kuka كوكا kuka كوكا يجهادي كوكا سامو ganima. ko fa aka rike mata aka ce sai an biya fansarta ɗan uwanta kafin sai tun biya kuɗin aurenta da kai ana fasara duka wannan ɗayan biyu fa'atul ladina zahabat azwajuhum misla ma amsa waɗannan da su suka gudu kuma cikin sai a ba su compensation gwargwadon abin da suka ciyar har zuwa dai a ƙarshen aya kamar da Allah yake faɗa mislama anfaqu wa taqullaha allazi ilayhi la allazi antum bihi mu'min haka ne ko wa taqullaha allazi antum bihi mu'min Kun tsoron Allah wanda kuke imani da shi shi shine faɗin Allah da yake la tarji'uhunna ila al-kuffar kar a maida su zuwa ga kafirai sai kuma ya jona wannan magana da wasu sauran hukunce-hukunce daga sai ya zama kenan wannan aya ta rage fadin sulhun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan daga cikin mazahir na aya ta rage fadin hadisi domin sai da aka yi sulhun sannan Allah ya saka da waɗannan ayoyi ya ce to ban da mata mata kam saboda su ba za su iya jura wannan faramiyar ba su suna buƙatar kariya ta musamman daga maza waliyansu mazajensu 'ya'yansu danginsu al'ummarsu to su ba za a ba su shiga cikin wannan imuwa ba amma namiji in ya musulunta a bashi in dai musulunci ya riga ya karkasa a zuciyarsa zai tsira zai san yadda zai tsira idan ko namiji ya kafirci ya bar musulunci to bai da amfani a cikin musulmai kuma gidan kafira shine ke nufi da cewa fa fasakha Allahu zalika fi haƙƙin nisa'i wa abqahu fi haƙƙin rijal Allah ya tabbatar da hukuncin game da maza wa amara Allahu nabiyahu wal mu'minina an yamtahinu man a minan nisa'i Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzon shi sallallahu alaihi wasallama shi da sauran mu'mini cewa su yi wa matan da suka zo musu jarabawa fa in alimuhunna fa in alimuha mu'minatan idan aka tabbatar mu'mina ce lam yarudduha ila al-kuffari ba za a maishe ta da kafirai ba wa amarahum bi raddi mahariha amma an umarce su Allah ya umarci annabi da sahabbai su mai da sadakinta ilaihim zuwa ga ‘yan uwanta ko mijinta na can lima fata ala zaujiha min manfa'ati bubiha saboda abin da ya kubuce wa mijinta na amfanin kwanciya da ita aurenta wa amara muslimina an yaruddu ala man irtaddat imra'atuhu ilayhim maharaha idza aqam Ha kuma Allah ya umarni ya ce wanda kuma matarsa ta ta kuma makka shi ma idan an samu ganima sai a bashi daga ciki bi an yajiba alaihim raddu maharil muhajira wato wannan wajibi ne akan musulmai su mai da sadakin wadda ta yi ƙaura fa yurdunahu ila man yastadati haka kuma za a mayar wa wanda shi ma mata shi yarda wala yurdunaha ila zawjiha al-mushrik ba za a ce a mai da mace musulma zuwa ga mijinta mushriki ba fa hadha huwa al-iqab wannan shine da aka ce fa in aqabtum fa aqabtum anhu walaysa min al-azab fi shay'in ba wai za a yi mata duka ne ko bulala ba ya goyi bayan fasar da take ba wannan ba wa kana fi hadha dalilun ala anna khuruj al-budhi min mulki az-zawji mutaqawwamun yace wannan yana nuni zuwa ga wata matsala ta fiqh shine idan aka raba mutum da matan shi ba ta aure ba ta saki da ya sake ta ba shine khuruji albud'in mulkin min mulki zawji tarawa da matan shi aka kwace mishi wannan halaltin saboda wata maslaha ta addini ko ta wani alƙalanci to mutaqawwamun za a yi valuation za a biya shi kimar wannan abin da aka kwace masa shine kamar mace ce wata ke matan mafudi ta auri wani da mijinta ya dawo a bisa abin da malafi su suke cewa za a ba mijin shi zaɓi wanda ya dawo in yana son matan shi wancan auren ya lalace in baya son auren yana to idan ya ce yana son matan shi to wancan da aka da ya aure na biyu tunda aure ne ya shari'i da a bisa doka ba za a ba shi abin da ya kashe za a mashi za a bai mashi da muƙawwamin za a ba shi haka irin wannan wanda matan shi ta gudu kuma cikin kafirai shi ma za a biya shi haka kafiri wanda matashi shi ta musulunta shi ma za a biya shi duk wani dai wanda matar shi ta aka aka fawwace mishi matarsa saboda wani abu ba sakin ta yayi ba to ana yin taqwimi a biya shi wa annahu muqawwamun bil musamman ladhi huwa ma anfaqa az-zawj la bi mahar al cewa kuma za a yi kimar valuation din abinda za a bashi za a bayar da kuma da Qur'ani ya ambata Qur'ani ne yace ha fa'atuhum wa atuhum ma anfaqu ku ba su abinda suka ciyar wato abinda suka ciyar tun daga kudin neman aure kudin motar ɗauka amarya kudin eh, kaza da ya biya kwanaki ma da lafiya an kai ta dubai an matar jinya duk waɗannan sai an kima su ba wai sadaqul misli kawai ba ko mun gani <laughs> shine wa atuhum ma anfaqu za a ba mutum duka abin da ya kashi da haka zai zai zo ta lissafi ne an yi kaza an yi kaza an yi kaza duk wani muhimmin abu ne mata yana da yancin ya lissafa shi don kun ga za ku iya ku biya wa atuhum ma anfaqu kenan za a biya ne bil musamma da abinda allazi huwa ma anfaqa az abinda miji ya biya la bi mahari mithli ba da sadakin irin ta ba kamar yadda wasu malam fito suke cewa dan wasu fito za su ce ne kawai za a kalli wannan mata a yanzu sadakin ta nawa yake budurwa ko bazawara ko 'yar ƙabila kaza ko 'yar dangi kaza ko mai irin ilimi ko basira iri kaza ko mai shekaru iri kaza gwargwadon dai abin da al'adance ake kalla wajen kimanta ta zaki akan kallo ta ila dangantakarta izino ta zace alqur'ani yare nawa take ji eh, wani irin su ta iya shekarar ta nawa wataƙila ana ana kallon wasu abubuwa ko ba dole zama wannan da na ambata ba ya danganta da irin al'adun mutane da irin yadda suke yin auren su dai mun san cewa sadaki ba flat rate bane kamar da za a ce duk in ka je kawai siyan kwalin indomi duka kudin sa daya inda na kamfani ɗaya ne misali ai mun san ba haka bane ko dole wata tafi wata wata bata kai wata ba wata sadakin ta ba irin na wata ba to sai wasu malamai su ce za a bada sadaqul mithli shine sai ibnu kayyim yake cewa irin wannan halin ba sadaqul mithli za a bayar ba yadda qur'ani ya ambata cewa wa atuhum ma anfaqu ku ba su abinda suka ciyar to shi za a bayar wa anna ankihatal kuffari laha hukmu sihha wannan yana nuni zuwa ga cewa auren kafirai to aure ne da yake musulunci na kallon shi a matsayin ingantaccen aure domin da bai gan shi a matsayin ingantaccen aure ba da bai biya kuɗin rabawar da aka yi sai da aka yi recognize shi a matsayin aure sannan aka biya kuɗin rabawa لا حكم لا yunkamu عليه بالبطلان بالبطلان ba a kallon auren a matsayin barratacci duk da yake ba suna daura shi da irin sigar da aka sani a musulunci bane karkashin haka da mutum musulmi da mutum kafiri zai musulunta shi da matarsa to za su musulunta akan wannan auren ba sai an sake daurawa ba wataƙila kuma yadda suka yi auren aurensu ya saba wa abin da aka sani a shari'a na ainihin shaidu da sadaki da siga da wane ne da wane ne da aka sani a musulunci babu irin wannan a rasu alama irin aure ne na maguzawa ya je kawai ganta a kasuwa ya dauke ta ruga da gudu ya wurga ta katangar gidansa kawai shi kenan ta zama ta shi ba ka yake a wasu kabilu ba wani kuma ma mata ne ya kwaci wani kuma sai da ma ya yi mata ciki ta haihu sannan aka ce to shi kenan yanzu ya zama aure to in dai su a al'adar su wannan sunan shi aure shi kenan mata suna zaman aure ne a shari'a al'adarsu ko a urufin kabilar ko al'ummarsu to za a zarta musu da shi ba za a ce to yanzu da kuma musulunta sai an ɗaura sabon aure ba za a ce haka wa annahu la juzu raddul muslima al muhajira ila al kuffari walau shurita zalika kuma cewa ba zai halarta a mai da musulma zuwa ga kafirai bayan ta hijira ko da akwai wannan sharar ne da ake samu yanzu a ce wata ɗaya ta gudu daga cikin wasu bakakken kafirai a taraba ko adamawa ko akwa ibom ta musulunta ta zo nan kasan musulmai haramun ne a mai da ita zama haramun ne a ce za a mai da ita saboda wai ana tsoron kada kafirai su ta rubuce rubuce a jarida su ta zagin musulmai da sauransu amma wannan kuma mu gane ba aikin ɗaiɗaiwa mutane bane. hukumomi ne ya kamata su ɗauki wannan sarakuna da shugabanni da jagororin musulunci, ya kamata su san wannan shi ne hukuncin shari'a musulunci game da wannan mun iya tunawa an ta samun irin wannan ta taɓarza wanda wani ma ita ta kawo kanta da kanta kuma a bisa dokar najeriya ma zama a dokar najeriya mutum na da yancin canza addini tun da an samu waɗanda suke ma musulmai sun canza addini sun zama kiristoci ba wanda ya musu komai a najeriya wanda kaga a shari'a musulunci kisa ne a kansu amma suna nan akwai mata da dama da suke auren kamar yadda muka amsa suke auren maza kiristoci sanadiyya haka su bar musulunci akwai akwai ana samu na je wani gari kwanaki suke gaya mun irin wannan labarin cewa mutanen garin sukan musulunta yake amma sai mai bani labarin sai yake cewa amma da zaran azumi yayi sai su rinta shi ba sa iya azumi saboda jarabar san abinci da suke shi ko kuma mutum ya auki musulmi ne sai ya haɗu da wata kafira su yi soyayya har su yi aure idan suka yi aure da zarar wani abu ya faru ya baro garin ko ya mutu sai ta yarda har ta yarda da 'ya'yan shi duk wannan yana faruwa to irin waɗannan kaga a shari'an musulunci kisa ne a kansu murtaddi ba wanda yake raisin wani eyebrow ba wanda yake magana a kansu amma da aka samu wata ta zo NYSC ko ta zo karatu sai Allah ya kimta mata san musulunci ta musulunta a Kano ko Zariya ko Sokoto sai ka ji wata shedaniyar kungiya ta yan yanci ko ta yan kirista ko ta yan kaza tana ta surutu suna ta bugawa a jaridu kai a kawo wani lokaci ga har abin ya zama fitina ya mai zama wata rigima mai zaman kanta ha a kai magana majalisar dokoki ko har majalisar ɗinkin duniya ba su wannan magana ta sha faruwa nan Neja ko Kano akwai wasu kwanaki da nan aka aka sa saboda lalaci da shirme irin na shugabanninmu aka sake mai da ita cikin kafirai a nan ƙasar kano shekara uku bayan ina jin wanda kuma a shari'ar najeriya kamar da muka ambata ta kai shekara sha takwas ko ta zama adult ta zama mai hankali rashida tana da yancin ta yi addinin ta ma tana da yancin ta ba addinin ta ma tana da yancin mata ce ba ta yin addinin kowa ko na komai ya halitta. to kuma da kanta ta baro garinsu ta taho kano ta gun wani wanda da saurayinta ne a can ta gun shi ta ce kamun salanta ne kuma tana so su yi aure daga baya aka zo aka haɗa kai da jami'an tsaro aka ba a kama wannan yaro aka tafi shi aka ta mashi A akan cewa wai ya sace ka ne sai da aka samu wasu lauyoyi suka shige mai gaba ba zan iya sanar yadda kadiyar ta ƙare ba almuhimmu dai shine idan mace ta musulunta ta zo ta gudu daga ƙasashen kakai ta duk ƙasashen musulmai to haramun ne ƙur'ani ne ya faɗa haramun dai a mai da ita daga in ta zo gunka kai a matsayinka na mai da'awa ko mai wa'azi kaga baka da sultani sai ka danka ta ga sarkin garin ko ciyaman ko hakimi idan kuma su waɗannan shugabannin suka ce ba za su iya ba to sun sar yadda mulkin da Allah ya ba su kenan wato mulkin da Allah ya ba su ba ruwansu da Allah kenan su sani Allah ya tambaye su akai sai kuma kai iya naka a matsayin ka da wanda baka da wani sultani sai ka miƙa su zuwa ga waɗanda suke takamacewa su ne shugabanni to amma za ka ga taƙa'uki za ka ga wato da da baya a wajen sun yi zama abin yana za su fara tunanin eh to yanzu za a ce kaza za a ce kaza amma alherin Allah ya kai ga wani sarki a ƙasar Naija akwai wani sarki a ƙasar Naija daga cikin sarakuna mutanen Naija wanda ya tsaya tsayin daka akan wannan abu an samu wasu ƴan mata da suka zo garin shi NYC suka musulunta shi ya ɗauki ɗawainiyar ya dawo da su zama gidan shi aka zo kafirai suka taho abin mamaki ɗaya kuma ƴar wani babban fasto ne a can kudancin najeriya da aka sai zama shi abin kunya ne a cocin shi zai rasa mabiya ɗan shi ta zama musulma ta canza suna ta ci gaba da rayuwarta a cikin musulmai sai da aka je kotu aka tambayi yaran suka ce su musulunci suke su kuma su ba ma wa'azi aka yi musu ba kawai da kansu suka gamsu da aka dole wannan kafirai suna ji suna gani haka suka hakura yake babban mutum ne ya tsaya akan magana kuma ya ɗauki lauyoyi amma ba haka mutum ga aliki ke ta magana gaba ɗaya za ka da ya kamata shugabannin su san wannan cewa duk wanda ya musulunta to ya zama ɗaya daga cikin mu kuma musulunci musamman su mata ya ba mu shari'a akan cewa mu kare musu hakkin addini su na'am Ina shi da aure haka kare ku ayan sai ayan halaka ba kare da ya ci gaba da cewa wa annahu la yajuzu raddu al-muslimati al-muhajirati ila al-kuffari walau shurta dhalika wa anna al-muslimata la yahillu laha nikahu al-kafir kuma haka nan kamar yadda muka ambata musulma bai halasta ta auri kafir bai halasta وأن المسلم له أن يتزوج المرأة المهاجرة مهاجرة إذا نقضت إدتها kuma cewa musulmi zai iya auren mace wadda hijira idan iddata ta ƙare wa ataha maharaha kuma ya ba ta sadakinta ka a cikin kila ta zo yanzu ba ta da kowa ya yi istiglalin ta ya taking advantage cewa ba ta san kowa ba kawai ya mata wayo a sai an ba ta sadakinta na fata mun gane wannan sannan kuma su musulmai mata bai halitta aure kafirai ba da duk nau'in kafira yayin da musulmi na namiji kuwa ya halasta ya auri kafira kirista kamar da qur'ani ya nassanta wal musanatu min alladhina utul kitaba wannan ya halasta halasci gama gari duk da yake malamai tun cikin sahabbai suna taka tsantsan da tsoratarwa alal misali sayyidina umar ya nemi ya hana huzaifa ta dan yaman akan irin wannan ya ji labarin huzaifa yayi aure ya auri kirista sai aika mishi da wasiƙa cewa an tsallika na ce ka sake ta zai ba ya taurin kai yace a haramun yi haram ce ranka ya ce ba haram ba ce to gaban matata ya kyale ya kyale shi sai na umar yana da wasu siyasa da ya dinga yi waɗanda idan ka karanta littafin alal misali a turkul hukumiyya na ibn qayyim al-jawziyya din da ya bayyana irin siyasoshin da umar ya dinga yi waɗanda umar ya yi wasu abu dan wasu masalih abinda yana sanabba haka ya kamata aslan ayi ba amma saboda wata maslaha ya dinga yin su kamar hana muhajirai barin garin madina idan kana muhajiri daga cikin asabiqun al-awwal wanda kake da ilimi da sabiqa a musulunci Umar ya kafa musu doka baka barin madina sai ya baka izini zai baka visa ta kwanakin da zaka yi ka dawo zaka je aikin haji ko umara ko kasuwanci amma yanzu labarin ka garin madina haka nan kare kai ne fi kaga ya kuntata musu abin da Allah ya wasa musu amma saboda maslaha al'umma da maslaha addini yace in ba kwanan da suwa zan yi shawara suwa za su gaya mini abin da na manta na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar yayi wannan haka Ibn Qayyim ya fassara game da saki uku da Umar ya mai da shi daya yace Umar yana sanar cewa ba kai kamata a yi ba eh, saki daya da ya mai da shi uku ko saki uku a kalma daya da ya mai da shi uku maimakon daya in ka karanta yayi ta'aliki akai cewa Umar yana sanar cewa ai ba haka ya kamata a yi ba amma yayi ne saboda wata maslaha kuma waɗanda suke raye da shi a lokacin sai goyi bayan shi akan wannan maslaha duk da yake daga baya ƙarshen rayuwarsa yi nadama a kai haka hana sai da umu walad haka umar ya taɓa sa an ƙona gidan sa'adu ɗan abuwa kasu ya ba shi gwamna a iraki ce ji labarin ya gina katon gida ƙasum ya gina bene ya katange ya sa masu gadi da cctv mara da wani ne ba a yi zuwa inda ke sai aika muhammad ibn maslama ya ce in ka je ka je ka ƙona gidan sa'adu ɗan abuwa kasu ita karkai magana da kowa karkai magana karka saurari kowa yana zuwa aka ce a wajen gari ya samu ma wasu yahudawa ne suna sai da itace ya ce itace mota guda suka je suka sauke mai ya ce ku sauke mana anan ya kyasta wuta ya sa wa gidan wuta sa'ad ya fito ya ce yaya dai muhammad dan masama ya ce umarnin halifa ne ya ce to ga waɗannan kuɗaɗen yanzu sa'adu ka kai ma halifa kar su ƙone sunan musulmai ne na karɓa ne a matsayin harajin da aka tara ga suka tafi da su ya ce ba ruwa na umar ya ce kan ne magana da kowa kan ne ce komai <laughs> ya dawo madina ya ba karo bai ce kai kake kan ne wata magana abin da ka ce zai yi kawai ke <laughs> to kaga yanzu ka ɗauka ƙona gidan wani ka ɓarnar dukiya ce amma saboda maslahar al'umma kana gwamna na musulmai ka je a yi maka wani ƙaton gida ko ina a kewaye da sojoji da mofo a saka babu waya wata kan wata a saka abin shokin a rasa yadda za a yi a ganka to me amfani shugabanci ganin zama yanzu yanzu wani talaka ya ma sai za a ga gwamna ko ya fito ba za ka yi ganin shi ba in ka za ka magana da shi ma wani zai murɗe ma hannu ya karya ka ba za a bari ka kai inda yake ba to irin wannan ne Umar ya ga cewa to wannan ba aikin shugaba bane shi da nada shugaba dan ya zama tsakanin shi da mutane akwai shamaki ba sai kawai sa aka kona gidan ka kamata yanzu irin wannan katangun duk abu a sa gare da abu shi kenan yana zama gidan gwamna a fili yake kawai kamar makabarta duk wanda ya zai iya ganin shi mana duk shugaban da ba zai iya ganin mutane ba yana jin tsoron su to akwai matsala kenan ya zama yana jin tsoron mutane su kuma suna jin tsoron jami'an tsaron shi tsoron tsoro ke wannan sa daga cikin siyasa na Umar radiyallahu anhu wadanda ya dinga yi saboda masalih wanda yake san ganin karin bayani na yau kuma wanda littafi na a turqul hukumiyya na shi ibnu qayyimul jawziya din nan rahmatullahi alaihi suna nan da yawa ire-iren misalan da haka Umar ya hana auren kitabiyya amma ya halatta fil jumla kuma har yanzu yana nan a matsayin halatta da bisa shar'in da aka faɗa cewa muhsina muhsina anan wato katangaggiya daga fasikanci wanda bata bayyana cewa ba ce. da kiristancin kawai take amma dai tana da mutuncinta ta san darajar kanta da darajar rayuwarta to idan wani dalili ya sa ka saba da ita har kaga za ka iya aurenta to ya halatta shara mutum suka halatta wallahu ala to amma dai malamai ne suke dan jan kafa saboda sai a ce gashi ka tsallake yan mata musulmi da aka haife su a musulunci ba su samu miji ba ka je ka auri kirista duk ga sunan a gari ga masu hijabai nan da niqabai alarammomi mahaddata wasu ma har haddan baki ciki ana tafsiri duk ka zo tsallake su Allah shi samu dace malam ya gaba da cewa wa wa fi hadhihi wa fi hadha abyanu dilala ala khuruj bud'iha min mulki zawj cewa da aka yi ba za a aure ta ba sai ta gama idda kuma an ba ta sadakinta wannan dalili ne mafi bayyana akan cewa ta fita daga cikin mulkin miji karkashin haka da mijin zai zai musulunta daga baya ta mishi nisa ta riga shi musulunta har ta gama idda har wani miji ya aure ta shi kenan ya yi asarar wannan mata wa mutisahi ha minhu bil hijirar wal islam Aurensu ya warware sakamakon hijira da musulunci wa dalilin dalilun ala tahrimi nikahi al mushrikati ala al wannan yana nuni zuwa ga haramcin auren kafira mushrika wadda ba kafira kitabiyya ba ga musulmai kama tsoriman ah, nikahul muslimati ala kafir game da aka haramta wa musulma ta auri kafiri aka aka haramta wa musulmi ya auri kafira wa hadhihi ahkamun ustufidat min hatayn al-ayatayn waɗannan hukunce hukunce an akuro su ne daga waɗannan ayoyi guda biyu waɗancan ayoyi na imtihan da aka ce yi. idan eh, eh, za ku nuna muhajiratu za ka ga wasu ƙare-ƙaren bayanai da ibnu zalimamul qurtubi ya faɗa a cikin tafsirinsa haka ibnu al-arabi a cikin nashi ahkamul qur'an wa ba'abuha mujma'un alaiha wasu daga cikin hukunce hukuncen nan malamai sun yi ijma'i akan su wa ba'abuha wasu su kuma mukhtalafun fi akwai sabani tsakankanin malamai kamar magana akan sadaqul mithli da kuma muqawwamun nafaqa akwai sabani kamar haramcin auren kafira kafiri ga musulma wannan ijma'i da makamantansu yace walaysa ma'a man nakaha hujjatun albatta waɗanda suke ganin cewa waɗannan ayoyi an share su ba su da wata hujja kam fa inna shartan ladhi waqa'a bayna an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayna al-kuffari fi raddi man ja'ahu musliman Ya yace domin wannan sharaɗi da ya afku wanda aka gindaya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi da su kafaran makka game da al'amarin wanda ya zo ya musulunta in kana muktasan bin in ya zama dama can na maza ne lam tadkhulun nisa'u fi mata ba su shiga ba in kana amman lirrijali wan nisa'i idan ku zama na mata ne da maza fallahu subhanahu wata'ala khassasa minhu raddan nisa'i wa nahahum an raddihim to Allah subhanahu wata'ala ya kebance mata ya ce su kada a mai da su wa amara bi raddi muhurihinna yace a mai shi da sadakin su wa an yaruddu minha ala man saddat imra'atuhu min almuslimin almahara alladhi a'taha shi ma musulmi wanda mata shi ta yarda aka ce shi ma a maimai da sadakin da ya bata thumma akhbara anna dhalika hukmuhu alladhi yahkumu bihi bayna ibadihi kuma yace wannan shine hukuncin zalika hukmullahi yahkumu bihi wannan shine hukuncin Allah wa annahu sadirun an ilmihi wa hikmatihi kuma wannan hukunci ya bujiro ne daga ilimi da hikimar Allah walam ya'ti anhu ma yunafi ba a samu wani abu daga Allah subhanahu wata'ala wanda ya zo yi karo da wannan hukuncin ba wa ya kunu ba'aduhu hatta ya kunu na kuma a ce wannan sabon hukuncin ya zama ya zo ne a bayan wannan farko tukuna samun hukuncin da ya karo da shi sannan ya zama ya zo a bayansa sannan ya zama an rasa yadda za a haɗa su sannan a fara tunanin ko nasu masu salahun ala da rijali yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sulhu da su akan zai mai musu da magaji kana yumakkinuhum an ya'khudhu man ata ilayhi minhum ya kasance yana ba su dama din bayan da ya wannan sulhu da su yana ba su dama su dauki mutumin da ya zo wurin shi daga cikin su wala yukrihu ala al amma bai tirsa ka mutum sai ya koma wala ya amuruhu bihi bai umarcin bai umarnin mutum wa kana idza qatala minhum idan wani wanda ya bar makka ya zo madina da sunan ya musulunta a cikin wannan muddatin manzo Allah ba zai karbi shi sai ce ba za ka zauna a Madina ba amma kuma ya tashi gaba sai ya mai mushi shi ba sai ya mai musu da shi ba in ya ga ramar komawa dan kan shi amma dai ba zai zauna a Madina ba idan wannan mutumin ya iya kashe wani daga cikin mutanen Makka au akhadha malan ko ya kwace dukiyar wani daga cikin su waqad fasala an yadi bayan ya fita daga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walamma yalhaq bihim amma bai riga ya riske su ba ya zama a riga tsakani kenan lam yunkir alaihi barika manzo Allah sallallahu baya baya mushi musu ba ruwan annabi da wannan abu walam yumbihi lahum baya cewa abinda aka yi ne ba ruwan shi kawai yanahu laysa ta qahari dan wannan mutum bai karkashin karfin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukuncinsa wala fi qabdati baya manzo Allah bai iya kama shi ba wala amaruhu bi zalika ba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yayi ba walam yaqtadi aqdu sulhil amana ala nufus kuma sulhun da aka yi bai hukunta cewa zai amintan musu da rayuwarsu ga abin da ya fita daga haƙƙinsa ba wal amwal dukiyarsu ba illa amman huwa ta ta ƙari sai ga waɗanda suke ƙasar shi wanda suke ƙasar shi musulmai da suke madina to sune yake da sultani a kansu ba za su taɓa kowa daga cikin ƙurayshawa ba a rayuwarsa da dukiyarsa ko iyalansa ba amma waɗanda suka zo shiga musulunci a daidai muddar aka yi rejectin ɗin zamansu a makka a madina kaga yanzu su ba sa ƙarƙashin uhuda ta manzan Allah su alaihi salama da haka duk abin da suka aikata wa ƙuraishi bai shafi manzan Allah ba sallallahu alaihi salama can ta matse musu su da shi wa fi qabbatihi manzan Allah bai hukunci ne akan da ke kasan shi kawai kama zamina Libani bani juzaima ma atlafahu alaihim khalidun min nufusihim wa amwalihim kamar da manzan Allah sallallahu alaihi salama ya biya wa banu juzaima abinda ainihin wato khalidu ya salwantar da shi na dukiyoyinsu da rayukansu banu jubaima akwai su kala daban-daban kuma waɗanda ake shara su ne jubaima binu amir jubaima binu amir wanda wasu dangi ne daga cikin banu kinana wanda gidajen suna a lokacin suna wanda da ake ce mashi al ko al sa ana faɗan duka haka za mu zo mu ji daga cikin ah, saraya da aka tura akwai sariya wata ji wannan yakin kamar yadda yake cikin littafin Ar-Rawdul Unus na As-Suhaili ya bada labari zamu zo mu ji a gaba insha Allah haka Imam Tabari ma ya rutu a cikin a tarihin cewa wannan shine wurin su to waɗannan Juraima waɗanda Larabawa ne na ƙauye kuma daga cikin masu ƙarfin abin nan wato yaƙi sai aka samu wata matsala ta faru da su take kiban labari a nan Manzala a ya tura Khalid ibn Walid ya je ya kai musu farmaki in sun musulunci shi ke da khalid ya je ya gabatar musu da musulunci sai suka yi wata magana wadda za mu zo mu ji ta a gaba suka ce kad sabi'ina maimakon su ce kad aslamna ko su faɗi kalmar shahada suka ce mun shiga sabon addini mun canza addini sai khalid ya ki karban wannan matsayin musulunci a nan ya baiwa kowanne daga cikin sojojin ah, abin nan asir wato fursunan yaki guda daya ya rike mushi kamar yadda bukhari ruwaito da al-imamu sa'i daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar kama manta shi malamin ne da yana da ilimin sa shi kuma khalidu a lokacin ma bai dade da musulunta ba dan dai kawai babban soja ne yana musulunta ya zama komanda sai ya zama a da gari ya waye sai khalidu ya ce duk aka shi sai abdullahi dan umar ya ce wallahi la aqtulu asiri ana wa mamma iya ce wallahi mu ba za mu kashe domin ba a yi wani mutum da'a akan saba wa Allah shi kuma ya fahimci wannan saƙo ne kashe wanda ya ce saba'ana saba'ana wanda ba su fahimci musulunci ba ta tukuna Khalidu ya dinga kashe su yana kama su yana kashe su ya karkashe su ta yawa su kuma sa Abdullahi dan Umar suka yi kashe nasu sai suka yi maza suka su kwani da wakai suka kuma Madina suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ya faru amma Allah yake cewa Allahumma inni abra'u ilaika ma sana'a khalid ya Allah nayi barambaran na kai abin nan uzuri na gare ka ba ruwa na khalid abin da yayi ba da tashi saboda hurma ta jini kuma yanzu ba a tantance ba sun musulunta ko ba sun musulunta ba don aka yi kuskure ya basu da rayuwarsu ya fi sauki akan ya kuskure ya kashe su hadisin malamai sun fitar da cikin tsewa a cikin sa saboda akwai matsaloli da yawa kaga na farko yana nuna zuwa ga a musulunci ba a cewa duk abin da namu yayi kawai mu yadda muna ji muna ganin kuskure kawai mu ce a ah, tun da dan jami'a mu ne kawai daidai ne mu dinga justifying duk abin da masoyin mu yayi ko wanda muka sai eh, a gaba ko wanda yake abokin harkar mu irin yadda yan siyasa yin suke yi hada ma hada ma ustadai ma suna haka inda dan kungiyar su ne to kawai daidai ne sai ga the same laifi wani yayi ai justifying gobe kuma idan wani yi sai a ce ba daidai ne. saboda kawai bambancin tafiya bambancin gari bambancin kungiya bambancin tafarki wannan ba ba ne. ya saba abin da shari'a ta nuna sannan kuma yana nuni zuwa ga hurma ta jini ta duk mutumin da ake zaton ma musulmi yana da hurma ta jini balantana wanda ake tabbas a kan shi sannan kuma yana nuni zuwa ga idan wani jagora ya kuskure duk da ba za a goyi bayan kuskuren ba kuma ba za a kyare shi ko kuma shi kenan a ce to duk a bata aikin shi dan da da kamata ya ce manzo Allah sai kuma kawai sai ya cire Khalid daga shi kun da ya bashi kawai ya cire shi gaba da to amma tunda ana da buƙatar shi yana da kuma amfani sai saifullahi ne sai manzo Allah ya bashi a cikin wannan aikin nasa sai kuma ya dauki mataki na biyan diya na biyan diya waɗannan rayuka da dukiyoyi da aka salwantar shi ne aika sai na ali da dukiya ya ce a je a lissafa duka abin da khalid ya mutu barna aka je aka zauna aka yi lissafi rayuka Wani dan wani an kashe shi wani dan wani ma an kashe shi wani an kashe mishi akuya guda biyar wani an fasa tukwanen gidan shi wani an karya mai katanga aka ce hatta sai zaburi abin shara da aka rasa sai da sai da aliyu ya lissafa da shi duk wani abu da aka yi musu itilafi ko mun kankanta shi sai da aka lissafa da shi aka biya su kudaden su na biya saboda an kashe su ne da shubha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka biya waɗannan biyoyi to shine ne yake ba mu labarin cewa a wa ankarahu annabi sallallahu alaihi wasallam yayin inkarin wannan abun ya nuna kyamatar ta ga abin. abu wa ya yi yayi barambaran da shi ne to yayi baran da abun kamar da muka ji ni abra'u ilayka mimma sana'a khalid to dai aika sayyidina ali sai ya ce mu sayyidina ali dan ka je waj'al al’amuran jahiliyyati ta hata kadamaika ka sanya al'amarin jahiliya a kasan kafa kasan domin a jahiliya suna da wata ɗabi'a jini aljima'u za ta kafa jini ba matsayin su ɗaya ba zaka inda ba abu jahiliya idan aka ji akwai wanda za a ce to wannan diyarsa diyar mutum hamsin ne wani kuma sai a ce zai ma da diya jinin shi na banza ne suna yin haka kaman bayi kamar wanda bai da dangi bai da wani ah, asali ko bai da ƙarfi na jarintaka ko karfin sarauta ko karfin dukiya to shi bai da wata diya ko kuma a ce diya shi rabi ce sai maza Allah ya ce wa Aliyu ya saka wannan duka a ƙasar kafar shi a yi wa mutane kowa diya na abin da diyar rai da kuma duk abin da aka samu na dukiyoyinsu shi ne kamar da ke gafi aka ce hatta abin nan abin wuyan kare wanda ake sa wa kare a jashi in za a je farauta sai da sai da sai na biya babu abin da ya bari sai da ya rayu gari gaba ɗaya babu abin da ya bari sai da ya biya shi gaba da yake wannan cikon riwaya na tafasil game da biyan biyar shi bai zuwa cikin sahih bukhari ba ya zo yana cikin sira ta ibn hisham da isnadi wanda yake mursali amma kuma mursalin ne sahihun wallahu ta'ala to a daidai nan wajen za ku ga ya faɗi wata magana da ya ce walamma kana isabatuhu lahum an nau'i shubhatin idlam ya ƙulu aslamna wa inna ma saba'ana ko sabi'ina falam ya ƙulu islaman sabiha akwai wannan ana kuku? to iya nan akwai nuskar da aka samu rubutun hannu daga baya ya soke wannan magana gaba a cikin ta sai rubuta a madadin ta ya rubuta cewa walan ma kana khalidun innama qatalahum muta'awwilan wa kana ghazuhum bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallama baminahu kuma gani daga can mirhu din nan aka soke walamma kana har zuwa sariha haka malai masu taƙiƙi suka ba da labari cewa an samu wannan bambancin a wasu nuskoki ma'anar wannan wajen yace walamma kana isabatu lahum yayin da ya zama afka musu da Khalidu yayi an nau'i shubuhatin da wata shubha ne wato da wani abu ne wanda yake ya dan rikici in lam yaqulu aslamna saboda ba su ce mun musulunta ba wa inna ma qalu suna cewa ne sabi'ina mun canza addini mun shiga sabon addini lam yakun islaman sariha sai zama kamar ba su faɗi kalmar shiga musulunci karara ba to wannan shine aka samu ya soke shi kamar kamar a ce daga baya sanda malamin yake karanta da littafin sai cire wannan ibarar sai sa a wajen cewa walamma kana inna ma qatalahu muta'awwilan yayin da zama khalidu ya kashe su ne da tawili wa kana ghazuhum bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kuma asalin yaƙan da aka yi musu yaƙin da aka yi musu da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to kowanne ne ma dai wannan sai faɗi jawabin cewa gaminahum sai annabi ya biya watan diyyarsu bi nisfi diyyati da rabin diyya wannan abin da ibnu kai faɗa anan da rabin diyya malaman da suka yi mu'amala da littafin wajen ta haƙiƙi da sharhin sa sun bincika ba a san dalilin ibnu qayyim game da ayyana cewa Diyar rabi ne wallahu a'lam ba ba a a ina ne a cikin sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka faɗa haka ba ta yi ya karanta a wani waje ne wato dai an ce an biya diya amma cewa diyar rabin abin da ake ya kamata a biya mutum musulmai ne to wannan shi ne ba a samu dalili sarihi da yake nuna haka ba kuma shi bai ambaci masdarin shi ba wallahu ta'ala li'adad ta'awili wa shubha sai aka canza wato aka biya diyar saboda ta'awili ne shi wato Khalid yayin shi komanda wa shubha da kuma abin da ke cikin na dan rudani din وأجرهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصموا نفوسهم وأموالهم بأقد الذمة aka gudanar da su أهل الكتاب kitabi wanda suke zama sun katange jininsu da dukiyarsu da rayukansu idan suka kulla zumunta idan suka kulla zumunta su da idan suka kulla alƙawarin zumunci tsakanin su da gwamnatin musulmai kamar yadda al Ahmad ya ruwaito da al a tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah ta hadisin Amurkan Shu'aibu, an abihi an jaddihi ya zo da bayani akan cewa kiristoci za a ba su idan suna cikin zimman musulmai za a ba su rabin diya ne da yake cewa diyatu aqlil kafir nisfu diyati mu'min haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa diyar ran kafirin amana rabin diyar ran musulmi ne da isnadi wanda yake kyakkyawa kuma wannan shine mazhabin al Ahmad ibn Hanbal kafin shi haka mazhabi ne na Urwatu dan Zubair da Halifa Umar dan Abdulaziz da wasu daga cikin tabi'ai irin su Atha da Alhassan da makamantansu ah, haka haka kuma Alimamu Shafi da daliban shi su Abu Thawr duka irin fatawar da suke bayarwa kenan wallahu a'lam amma an samu alƙama da mujahid da abu hanifa su suna cewa diyatul zimmi ka diyatul mu'min kamar yadda yake cikin littafin ibn qudama al-mughni ya ba da wannan bayani amma dai ba za a karɓi maganar su a sada ta zama ta ci karo da waccan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ba wallahu ta'ala ala wala mai dukulu islam ba su shiga cikin musulunci ba kamar su ahlul zimma ba su cikin musulunci ba to ta yi kenan sai mu ce ibul qayyim wannan abin ya amfani da shi tunda su ma waɗancan bai tabbata sun shiga musulunci ba to sai ga eh, sai ya fassara haka a matsayin to diyyar da ya kamata a ba su rabi ce amma dai asalin kristoshin ba su ambaci cewa diyyar rabi ba ce sun ambaci cewa an ba su diyya da haka abin da za a fara tunanin diyya ta musulmi shi ko ibn qayyim sai ya fahimci tunda musuluncin su bai tabbata ba to diyar rabin mutum ne ya kamata a basu wallahu a'lam walam yadkhulu fi islam walam yaqsad ahad as-sulh walam yaqsad ahad as-sulh an walam yaqsad ahad as sulhi? an yansurahum ala man harabahum mimman laysa fi qabdatihi qabdatin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sulhun da aka kulla bai hukunta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaki quraish akan wanda ya yake su wanda bai kasan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai da hurumi baya cikin abin da a sunan cewa zai taya su yakin wani wanda yake su da haka ba ruwan shi wata hata ƙari wanda baya karkashin dokar manzon Allah sallallahu alaihi fa kana fi hadha dalilun ala anna al muahadina idza ghazahum qaumun laysu ta qahril imam wa fi yadi sai zama wannan dalili ne akan cewa al muahad kafiran da aka ba su amana su zauna kasar musulunci idan wani can daban wanda zai kasan shugaban musulmai ya auka musu wa in kanu minal muslimina ko da waɗanda suka auka musu ɗin musulmai ne amma ba sa kasan wannan haka kamar yanzu su waɗannan da suke musulunta su zo a ce ba za ku na a madina ba saboda an sharri kaza suna na a musulunci ba su ba musulunci ba amma ba sa kasan shugaban musulmai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka dinga auka wa Qurayshawa da kai farmaki to yanzu wasu musulmai ne da ba sa kasan shugaban musulmai to za Allah bai da ta cewa akan wannan kuma ba shi ya kai alƙawari ba kuma ba zai kure shawa fada da waɗannan musulman ba annahu la yajibu alal imami radduhum anhu anhu ba wajibi ne akan annabi ya maishe su ya tunkuɗe musu su ba wala man'uhum min dalika ko ya hana su yin haka ba wala zamanu ma atlafuhu alaihim ko ba wajibi ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya abin da aka barnata musu ba وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمره و... وأمور السياسات الشرعية من سيره ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال فهذا لون وتلك لون وبالله التوفيق وانا وانا ربي نيجي أزنبولي يبدو دوسي فكه فكه وانا سنساقا ووسم مذاهب na malamai daga cikin malaman mazhabobi kamar da muka yi misali ta Abu Hanifa a tawassu game da wasu matsala kaza kamar ire-iren waɗannan to shine sai yake yin conclusion yana cewa wa aqabu al-ahkam al-muta'alliqa bil hadith ka dinga tsakuro hukunce hukunce wanda suke da alaka da yaki wa masalihil islam wanda suke da alaka da maslaha addini wa ahlihi wanda suke da alaka da maslahar musulmai wa amrihi da wanda suke da alaka da sha'anin musulunci wa umurin siyasati shar'iyya da kuma tsamo hukunce-hukunce wanda suke da alaka da gudanar da shugabanci a shari'ar musulunci min siyari ya zama sos ɗinka matsubbugar bayananka manazartar ka yi ce tarihin manzala sallallahu alaihi da gudanarwarsa da rayuwarsa wa magazihi da yadda ya gudanar da yaƙe-yaƙensa wula shi ya fi dacewa min akadiha sai ya zama kana ɗauko waɗannan hukunce-hukunce na yaƙi da sulhu da maslahan musulmai da shari'a da siyasa min ara rijali ya zama kana ɗauko hukunce-hukuncenka daga ra'ayoyin mazaje daga wane ya ce wane ya ce wane ya ce duk a ce manzon Allah ga yadda ya aikata da kuma mu aikata mu kwatanta irin nashi to ɗaukowa daga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka shi yafi sai da ɗaukowa daga na mazaje za a na mazaje ne kawai idan sun cancanta a matsayin mazaje sannan an bincika ba a samu na manzan Allah ba a wannan ƙabiya kasuwa to sai a ɗauki nasu amma ga na manzan Allah ba a ɗaukar na wani namiji kowa yi shi ce fa haza launi ɗaukowa daga na manzan Allah sai kuma za ya zama kalar shi daban wa tilka su kuma na mazaje su ma za shi daban wa billahi tawfiq Allah ya samu dace za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi ne ke cewa faslun wa kadhalika salaha ahla khaybara in Allah ya kai mu a darasi na gaba wato ranar litinin kenan ko mai zuwa insha Allah ba za mu yi darasin abubuwa sai Allah ya kai mu litinin ba za mu yi juma'a ba ba za mu yi lahadi ba ranar asabar kuma za mu yi karatu da muka saba na littafin abin nan wato istiqama insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk